Assalamu alaikum. Sunana Mofi, shararriyar mawaƙiyar salon zamani na R&B a Hausa da Turanci. Da fari ina so na yi ɗimbin godiya ga tarin masoyan da suka juri bibiyar lambar kamfanin da nake karkashi wato Algaita Records. shafina na facebook da kuma kafafen sayar da kasa-kasan waƙoƙi domin tambaya kan albam ɗina to yanzu an zo daidai wajen oh, suna wace ce ya fito kuma yana ko ina a duk faɗin kasuwannin ƙasar nan da na waje. Kwarai wannan babban albishir ne gare ku masu dakon wannan albishir. Na mutu mai suna wace ce. wannan album duk wanda ya saurare shi dole ya koka bai taba sauraron wani abu kamar sa ba ina magana ne akan album mai suna wacece? ce ne muna ka ka saurari tsafafan waƙoƙi guda ɗai-ɗai har goma sha uku a harshen hausa da na turanci akwai waƙoƙin sanyaya zuciya irin su ƙaunar ka da mai fantasy. Boy, you take me far away to a distant world of hate. I can see myself floating in the air. Waƙoƙin jijjiga gidan bikin yanzu zabar gado. Mu ke gayyatar kuma da mata ku zo mu taka rawar su bargado. sauransu. Saboda haka masoya, kada ku yi ƙasa a gwiwa. Ku nemi albam ɗina, ni mufi. Albam mai suna wace ce domin sauraron salon waƙoƙin da ba ku taɓa jin irinsu ba a bakin Bahaushiya. Ga masu neman ƙwayar zumunci ku tuntuɓe ni a shafina na Facebook ko ku bi ni a Twitter kuma za ku iya kallon hotuna na a Instagram. Na gode. kasuwa masu sha'awar kasuwancin wannan album suna iya tuntuɓar dilan wannan album a lamba kamar haka. ga masu sha'awar ɗaukan mufi domin taron wasanni na biki da makamantansu su kira lamba kamar haka. Albam ɗin mufi mai suna wacece. ya fito ne daga taskar algaita record kamfanin waƙoƙi zamani gagara gasa ainihin lokacin da na ganka na ji kawai ba abin da zuciyata take so sai kai tsaye wani da muke da shi a yanzu jini kamar na ɗinki Oh, in the You are part of the whole thing. The party is just beginning. Kana cikin hankalinka kuwa? Matan aure ce ni. kuma a gidan mijina kake gaya min waɗannan maganganun? Ki da ni kan nisa zo ba ta sanin shiga hurumin da ba nawa ba na yi da na sanin shiga rayuwarka ba tare da na tambaye ka ba yanzu zan yi soyayya ki da shiga cikin zuciyata gaskiya wato da binci kin fa fili kyau da gaske kake na san kai ne masoyi na ta farko Allah ka ka guje ni kaji na tsane ki kuma ba na kaunar ki ki farki jin kayan na tsane ki na tsane ki sannan kuma kai cuta ta kare akwai mutane da yawa da za mu iya sayan wannan kayan a su. amma ranka dole daga gare ka za mu iya ɗauka shi ya samu kai bakatar ko me buƙatar ka ta karshe najeriya kenan a india rasha dubai thailand malaysia 'yan sandan kasashe har goma sha ɗaya sun rasa bacci domin neman sa kuma har yau ba a kama shi ba daga ƙasar malaysia yana gudanar da harkar safarar makamai da tayar da bamamamai yana ne daga cikin manyan masu aikata laifi a duniya yayin da yake gudanar da haramtattun harkoki da yawa so da yawa muna yunkurin kama shi la kwace mana ko ta wace hanya muka fito sai ya sabe mana <laughs> wato abin ya dade na ban mamaki ne mutum kamar wani aljani saboda haka wannan ce zugarsa lisa yarinyar billa ce ranjit wannan na hannun daman billa ne vikiran vicky marta whitney da kuma steve lallai dole ne duka makama su da ni da masu samo mana bayanan shekara biyu kenan muka rabu da iyalanmu yayin da so tarin da yawa muke yunkurin kama shi tare da wargaza sansaninsa amma ga yadda alamu suka gwada shi ya fi sanin mu fiye da yadda muka san shi wannan shakka babu wato yana da matukar wayo ne fiye da yadda muke tunani kamar yadda karfinsa ya wuce misali ya fi dala wayo ya fi maciji dafi 'yan sandan kasa da kasa sun turo jami'an su amma ya kamata mu riga su kama shi za mu samu cikakkiyar goyon baya daga 'yan sandan malaysia mun gode wa kowa da kowa ministan gida ina ji janaki mai gida ba gama addu'a ba fa ka saurari kare karen rawa ka yi addu'a wayo Allah wai shin kan wannan abu wajibi ne ohoho ba wayo Allah zaka ce ba kai zuwa zaka mika wa gunki rama to zan faɗa na ga da gunki rama ka ci abinci a kan lokaci abinci sosai zaka ci fa ba irin su meat pie ba saboda haka kana da shi sani baba idan ka biya ta mama ko har girki za ta koya maka ta waya <laughs> to shikenan ba zaki bani mai gida za a sa ranar auren kanwata wata mai zuwa ne auren kai ne babban sirki kai ya kamata ka kula da komai saboda haka zan je yin addu'a ta musamman a fadar rama a madadina ke min roƙo na musamman a gurgun ke rama akan na kama wani babban mugu wato billa billa wane ne kuma billa menene ra'ayinka akan billa baya da imani kuma tantiri ne ni kuma ka gaina birge haifaffen wani yanki ne na garin andara yayin da ya girma a matsayin maraya daga haka ya girmama mai zuwa uban daban miyagun ayyuka a duniya maganar gaskiya ita ce idan ba shi 'yan sandan kasashe guda goma sha ɗaya ba su da aiki kenan nan ba da jimawa ba zan kama shi duk da cewa da babban mai laifi muke yi amma dole ne fa mu kula domin shi kan shi tsoro billa firgita shi yake yi jadawalin da kwanakin wata Jawai labai. amin aminci da halo yalla labai zan iya magana me ya faru ma'ana wani guri ne a yalla labai ba zan iya magana ba yanzu to me labari akwai wani mutum ne wanda billa ke karkashin sa waye devil devil amma ba sunansa cikin jirin sunayen da muke da su a ina yake ni kai na ban san inda yake ba kuma ban san kamanninsa ba da billa da ranjit kawai ke dayewa magana a waya lallai akwai wani abu babba da suke shiryawa Mhm. Karin wani abu mai muhimmanci. A sashen billa shi kaɗai akwai wata na'urar kwamfuta tana ɗauke da duka bayanan tsare-tsarensu da kuma faɗin ilahirin sansanin su Za ka iya kwankwaze tsaranta ka turo mana bayanai. yalla bai abin ba mai sauki ba ne an rufe na'urar da makullin kalma kuma billa da ranjit ne kawai suka sani daga baya na san abubuwan da suke kunshe saboda haka na boye su cikin ma'ajin kati nan ma da daɗewa ba zan turo maka ma'ajin katin yawa kai kokari ka turo da wuri wannan babu komai labai to da ni devil ga dukkan alamu daga fina-finan da ake samun basirarsa samu ba wannan zai samu gotawa saiti san ba ɗabi'ar billa ba ce kamar yadda bai kamaci billa ya zama abin saitin wani ba amma yanzu gashi an waye gari 'yan sanda suna saiti na Allah za mu haɗu gobe ni zan tafi shiga hurumi. Vikram Duba kada ka yadda da kowa ka kashe koma waye ka zama naka kai kadai na tausaya maka dani dan legen asiri na ne wanda na yadda da shi shine ya kashe min shi Allah wadanka billah amma ta billahi gano shi tabbas akwai munafiki kina a cikin hukumar mu ba shakka akwai wanda ake ba kuɗi wane ne wannan ne yalla bai shikenan hmm. kai magana da agogo mai kyau timex ne ko a yalla bai rolex ne rolex ha amma wannan zai kuɗi da dubu ashirin kawai albashi na ya fi naka kyauta aka ban yalla bai kyauta kudinsa ya kai miliyan guda biyar dai kuna san wani abu kuma ina buƙatar farfesu he kalli da Allah akalla ba a kasar ba duk fadin duniya na a samu irin mutum kamar bakwai amma wannan gari kowa kama yake da kowa wallahi a kai rana tunga yalla bai ina zuwa yalla bai na'am wancan lokacin wannan ya sha farfesun mu kuma yana son shi sosai yanzu haka na mutum ɗari yake so kana ji cewa kai wani girki yanzu ne akwai farfesun jiya a firji ka ɗauko kawai ka ɗuma musu a barka da yalla bai ACB yan labai an zo lafiya <laughs> shankar da kake lafiya kalau yan labai. Yan labai, raban ka da nan sati daya me kake so ciyawa ciyawa lungu lungu sako sako muke shiga domin mu kama mutum daya amma har yanzu ba mu kama billa ba <laughs> amma idan mutum yana neman abinci na gida duk fadin kuala lamfur gurin ka ne kadai <laughs> da girman kujeranka kai maza maza ka kawo mai gida abinci mai dumi to yalla labai. shin ka samu bayani oh. man da dai kananan kananan masu laifi ba wani gwaska da na samu labari a kansa wani suna ma kan mata yanzu labai billa a wannan na kasa samun bayanansa zai shiga hannu ne da ikon ubangiji zai kamu ba shakka zai kamu shigo da makami yadda nake tare da mace haka nake tare da makami duka biyu suna da haɗarin su kowace ba a bar yadda ba ce haɗari zan yi baka rayuwa ka san haka gashi karɓi man son ka zan mutu domin ka da kyau yanzu ka yarda na ni har yau kin kasance kina raye ne saboda na yarda da ke na yarda da mutane da dabbobin cikin zukatansu ne ban yadda ba kana nufin ni dabba ce Vikram? Riya. Vikram. Me ya faru Vikram? waɗannan fasfo da tikitan mu ne jirgin karfe biyun dare zai tashi ki zo nan a waɗe kafin lokacin zan zo same ki kin gane me yasa ba za mu tafi tare ba furya ba zai yiwu ba shiga ta barbilla da wahala amma fita ta fi wahala domin idan suka gane zan rabu da su ba zan iya miki bayani ba kada ki kokarin kira ta ma kin gane za ka zo zan zo kada ki damu ina matukar sanki ina son ka sai an jima na zo da batu ne akan fikiram na samu labari yana so ya bar mu ku bar shi kawai bar shi me yasa shin ka san dalilinsa na barin mu ko ma mai dalili sai kyale shi bari ya gaya min dalilin tukunna daga nan sai san da zan tura shi yari ɗaya ne a duniyan na wanda kowa yake fahimtarsa kada ka yarda da kowa wannan shine Proszę dźwignąć sama. shekara bakwai muna tare da kai ya haka fara ɗaya tserewar soyayya ce ko ma dai me tun da ka yanke shawarar zaka tafi ba mai iya hana ka na yi tunanin gaya maka haka ta waya amma baka ɗaga wayata ba ko da yake ka tana da nisa Allah ya taimaka. ina na lafiya billa Maje ma billa ina buƙatar taimakonka wani abu ne wanda kai kaɗai zaka iya aiwatar da shi billah ka fito ka mika kanka ko kuma mai harbi billah ka miko kanka wa hukuma ka mika kanka wa hukuma ba za ka iya tserewa ba billah a zagaye kake ka sako ka mika kanka karfe yan sanda suke wa mara ba. su ba baki na bane billah ba za ka iya tserewa ba fa ke kuma bakwa ce a gare ni ni ce ai na gayyato su zuwa na tun ba yanzu bane tunanin haka shin ka san me yasa kina da dalilanki yar leƙen asiri ba haka ba ne mutumin da zan yi rayuwata da shi vikram ka kashe shi ne dalili oho vikram ke cewa ta wacce ya fara so shine yake so ya gudu ko ba bambanci da yawa tsakanin mutuwa da tserewa billa mutumin kirki ne bana da tsama da shi kawai harka ce ka ta kashe mutane kana hakurin mu kai kare billa, kai ma ka fito ka miko kanka ai ba alburusai a ciki nauyinta da alburusai kilogram 1.8 nauyinta ba alburusai kilogram 1.1 ban yadda da maza da mata ba amma na yadda da bindiga na kuma yadda da alburushi kin yi rashin sa'a dama bindiga kika dauke bari mu cashe 'yan mata maza ko kanka barka dai mr kishmuti haduwar mu farko kenan kuma hana abada ba za mu rabu da kai ba ba za ka tsere mana ba kwalai zan tsere ko ba komi na ba aikin ga acp a cikin duk jami'an da suka farauta ta ba wanda ya kai ka ni horare ne a fanni na yalla bai rayuwar yarinya nan tana hadari a bashe ta tafi bai kara kara mu da priya ta kira ni ta ce min ta cire alburusan bindigar ya zaka turo gada ta farautar zaki kuskure ne dakata in ba haka ba zan harbe ka nuna bindiga ba tare da kai harbi ba billa baya san haka idan kana so ka yi harbi harba kai a sha hanya lafiya 'yan mata Mr. Darmenda. Billah sai ƙara ƙarfi yake. Yana kara faɗaɗa sansaninsa daga Malaysia. Yana kara kasancewa mai tsananin haɗari. Ya kashe 'yan sanda 'yan leƙen asiri. Ya kamata mu isar da sanarwar shiga aiki. To amma wake kula da kes ɗin billa a Malaysia. Wani jami'i ne daga India. Sunansa Krishnamurti. Na'am. Kana magana da Dramendra, dan sandan ƙasa da ƙasa daga Paris. Ina jin amma kai hakuri fa kes ɗin billa ba ku tafiye da shi inda ya kamata ba domin har yanzu kun gagara kama shi da kunya rundunar 'yan sandan ku ba za ta iya ba lallai kuna buƙatar agajin 'yan sandan ƙasa da ƙasa muna tafiyar da aikinmu fiye da na kowa ba ma buƙatar wani taimako za mu kama shi babu jimawa Adijiya. bai. a ƙara adadin jami'ai domin sa ido kan billa kai ka zo da wuri kafin yan sanda su ƙarasu gashi jakar ku yi tafiyar duk wannan kasadar akan wannan karama abin kika yi ki shigo cikin mu gabana ta harbe jami'ai uku har lahira yar ta kife ce ita ta taimake mu za ta yi mana amfani ba wai 'yan mata ce kawai ba macen billa ce ina son mata da makamai kin zo gurin da ya dace za ta gamsar da ni sai wani jikon mata me yake nufi yana nufin ana tare yare 'yan mata wannan kanwata ce maya sannu dai yawa kula mun da yaya na fa lallai kyakkyawan shawara ce da ka za ka rabu da billa sabon guri sabuwar rayuwa sabon aiki to shikenan eh mana ke ba na son tsiya fa wani tsiya ne haka wato acp krishnamurti yana so ya cancanci albashinsa yana da sa maka babban tarko aini ba karamin kifi bane da zan fada komarsa billa kifi mai kisa ka kashe shi kaga ka daina ban umarni na san abin da zan yi steve yana buƙatar a kai masa makamai gobe ya kuma tsaye da gudi da lokaci sai dai cikin kwantena yake so ya yi yawa zan iya sai naga kamar kasar da ta yi yawa kana ganin mura kaka a'a ku gaya masa zan je a kan lokaci na'am yaushe aina da kyau kaga za mu je wani guri mai muhimmanci gobe ta steve ina ga kowa sabo ne a dabarka mutane na nada ne ba zan iya yarda da su ba kai tsohon abokin harkata ne nawa ne darajarsa yadda ka bukata ne abin da ka furta an dauka saboda haka mun kama ka ba za ka iya tserewa ba zan iya ko da ke wasa mai kyau acp shirin ka yayi ba bambanci da yawa tsakanin kai da su za ka san bambancin idan kai kokarin tserewa yau ne karshen haramtattun harkallaka harkallata ba ta da karshe bukata da kuma biyanta a duniya akwai haramtattun makamai akalla miliyan 550 wanda ke nufin a cikin mutum goma sha biyu ɗaya kawai ke da makami kasuwanci na shine sauran sha ɗayan ma kowa ya samu kawai kasuwanci nake yi acp ka san wannan kasuwancin naka mutum nawa ya kashe ba wata matsala tarihi abu ɗaya kawai ya koya mana shine marayu yayin da za mu iya kashe mutum ko nawa muke so kada ka yarda da kowa ka kashe kowa ka zamo naka kai kadai maganar ka ta fara yawa abubuwa na gani da yawa ku kalli bindigoginku asalin tsofaffin yayi ku shigo zamani mana acp ne zai ba ku kyauta ma mu wai kai ne kyautar mu kai kar ka motsa kwantar da hankalinka acp kallon makamai na da kyau fitattun fitattu ka ajiye su a cikin ma'ajinka ko kuma ka sai da su ko a daloli ko a ringit ko a rufi ko a naira ko ya ka zaba wani aikinka ne saboda ka kasance kai mai aka laifi ne ne kuma ɗan sanda bambancin kaɗan ne tabbas kuna bukata ta a araya ne ni kuma bana bukatar ko ɗayan ku a raye wuta kirawo jami'an ruwa a bincika ko'ina kada a bar ko'ina barka da warhaka yin labai yauwa zo mana aditya wannan shayin fa ya daɗi zo mana gashi na gode yin labai ya ganka da safe ba a gabarci ne yin labai ban ji daɗi ba ne ayyau jakwakiya ta wuce kai na gaya maka tabbas kana ba wa billahi haɗin kan da ya dace yawana Rana da dauki yarinyar nan na so na harbe shi kago da kala harbe shi yau kuma gashi an je kama shi baka tsokanan kama nake yi shashayin kaman yan sandan kasa da kasa hmm. dole sai kun kira yanzu Hello? Mr. Aditya, wannan diramin dira ne. Yalla labai, jami'in 'yan sandan ƙasa da ƙasa ne. ina acp krishnamurti wayarsa ba ta aiki ne daji kun kama billa ko kuma kaka tukunan da ya labai har yanzu da neman shi ake ta yi ya bace ya bace kai to amma sai yaushe kun ga kuna neman taimako ku gaya mana um yan labai tambaya yake wai muna neman taimako ka ce turo mana toshilan da yawa sai mu haska mu duba zancen hmm. banza zancen wofi yan labai wato a aacp karka tsaye da mota kawo bindigar maza acp ya kace ka gani ba zan yi ma wannan tambayar ba saboda ka ji jiki idan dai akwai alburushin da ya samu billa to na san lallai ba makawa daga bindigarka ka ya fito domin kai kaɗai ke da zara harbi na lullah ka miƙa kanka ka miƙa kanka wa hukuma sai in kai ka asibiti sai in taimake ka gaya min waye devil sai in mai da kai shaida kai ka haɗa hannu da ni acp ko ka kace idan aka yi haka to kuma wa zai kama mu kenan kai kokari ka fahimta za mu iya mulkar duniya a'a za mu iya billah dan Allah ka saurare ni kalle ne yanka a jikace kake me kuma ya same ni acp na da sarki ma nake kama ina zaune a bayan mota hankali na a kwance kai kuma kai ne direba na billah dan allah ka saurare ni lokacin da nake kukan yin ina yaro ba wanda ya saurare ni ba abin da suka bani da karfi na karɓa shi ne suke tsoro na daga ranar na koyi karɓar abubuwa ta ƙarfi na sarrafa kowace rana kowane awa kowane minti kowane sakan kowane kuɗi kuɗin kowace ƙasa ban yi wasa da wata dama ba ni ne billah billah billah faɗa min mai shirin su why devil billah faɗi ma gaya min billah gaya min sai wani jikon na yi tunanin in gyara ka a huta lafiya thank you barka da yalla bai lafiya ka kira cikin gaggawa a halin masayin wuta ya mutu a taimaka min ta waye shi yalla bai billa billa na kasance ina roƙo Allah ya sa an kama shi na so na kama ilahirin sansaninsa ta hanyarsa amma a tunda da mutum labai me yasa kuma cikin sirri kake da dabarsa da kuma uban gidana da kuma hukumata nake so su dauka yana raye sun shirya wani babban al'amari idan har suka san billa ya musu za su ankare a cikin 'yan sanda ma akwai mutuminsa so nake kuskure tunanin cewa yana raye dan za mu kama shi yalla mai ina son ga fuskar billan da ya burgita 'yan sanda da safi mhm. ranga yalla bai abokina ne yalla bai ranga ne abokina yalla bai na masa farin sani yalla bai dan garinmu ne bai zag ai wannan sakshi ne yalla bai haka ne aiki me yake yi రంగ హరే హరిలో రంగ హరే చెయ్యత చోరి చోరి కిరికిరి చోరిలో రంగ సారే దేశంలో లేడు మారే దొంగల్లో దాదా దొంగ ఇడే మారి అమరంగా డబ్బురా నిజంగా నువ్వు తొక్కురా సమిరంగా అచ్చగా మనకషి హరిలో రంగ హరే హారిలో రంగ హారే లుక్ తెల్ల కంతారి గిరి గిరి Thank you. పారా హుషారే ఈడొచ్చాడంటే ఊరు వాడ మాయా బజారే నా చాల్టీలన్నీ గల్లం తప్పాలి చిన్న చెంతర్ మంతర్ మంతరం ఇస్తే కొంపలు కుల్లేరు మన పువ్వుదేవి కుట్టిన రోజే నువ్వు పుట్టాలే శోభారాజుకి ఎనకడి జన్మల ఫ్రెండై పుట్టవలే నీకు కాపీ ఇస్తే కప్పు సాగులే పేటై వేలే పేరింటేని జేబులన్నీ తడుసుకుంటారు ఓర చూపుల్లోనే తాళాలన్నీ తెలుసుకుంటారు ఇట్ట టచింగ్ ఇస్తే బీరు వారే బావురు అంటారే అబ్బరంగా నువ్వు కింగురా ఖచ్చితంగా ఓ కింగురా సమీరంగా ंश सुधां मरिचन्द्र स्वामिार रत्नाकर समगम्भीर स्वामि नार शतकोटिमन्मदाकार स्वामि नार परराज संहार स्वामी नार नारी जनमा రానా అంటారే నువ్వు చేసుకుంటే నీదేనంటారే చిన్న పెద్ద పేద గొప్ప తేడా లేదేవే నాక వంద వెయ్యి అన్ని ఒకటేలే సేది కందిందేదో తప్పు నొక్కి వెళ్ళిపోతుండాలే అబ్బరంగా నువ్వు కత్తిరా టింగురంగా నువ్వు కంచురా సామిరంగా ఐటమ్స్ ఎత్తక బొమ్మని మాలిస్తంటే ఎంతో ఎంతో చేసన్నాక పుట్టేసినాక ఏదోడు చెయ్యాలి వచ్చిందేదో నచ్చిందేదో చేస్తా ఉండాలి అది మంచో చెడ్డో మనకంటూ ఓ గుర్తింపు ఉండాలి అబ్బరంగా నువ్వు సూపర్ గా నువ్వు నొక్కరా ముందనక సైడు హరిలో రంగ హారే హరిలో రంగ హారే లుక్కిస్తే లెక్క సారీ గిరి గిరి పిస్తాలైనా బిస్తాలైనా జాకెట్ అయినా చాక్లెట్ అయినా goza ta jihar balabutta sara by cut diamond locket cokali dutsen margade ba abin da yake gani ya kyale a ah, ya samar bare mana kaya mu ware da Allah kai amma Allah ya tsine waɗannan ATM ɗin. da fatan duk masu amfani da katin kuɗi amai da gudawa ya kama su su mutu ya dai mai gida kai baka gani ba ko sisi ba mu samu ba tunda safiyar yau fa muke wa mutane amma har yanzu ko dubu ɗaya ba mu samu ba haba da Allah <laughs> to aka yanzu ɗaukan katin kuɗi a cikin lalita ya zama yayi ne duka bar waɗannan mi fashin banki kawai waye saci wannan ni ne mana kai da baka san bambancin gwal da jaban abun wuya ba kana magana fashi wa banki kai kai ku boye komi da komi ya dai likita da injiniya me ya kawo ku nan gurin idan har baka biya kuɗin makaranta ba kafin jarabawa shugaban makaranta ya ce zai kore muna samun albashin mu zamu biya muku wani aikin albashin kuke da za ku samu albashi ba fa albashin mu ba na al'ummar gari <laughs> yaro ranga zai sa ka zama injiniya ko baka sani ba ina gaya ma amma kafin nan ya mai da kai mutum tukunna kai gara ne kun ga karɓi wannan kuɗin zai saya muku littattafai ko to ku saya shi kuɗin makarantar zuwa sati mai zuwa na san yadda zan yi biya to ga wannan ku je ku ci biryani ko to mun gode yaya yadda ka damu da yaran nan baka damu da kanka haka ba a gare ni ni kaɗai ta shan mutum ne a gare su kuma ni ne komi nasu baka da babban buri a rayuwa ban da wani babban buri sut kawai nake so na sa in samu mutum hudu haka a bayana suna take min baya su kuma da mutum arba'in a bayansu su kuma da motoci sha biyu a bayansu na rikeken gida da kyawawan yan bebi kuma wasa za ka yi da su ina nufin yan mata wato kana nufin na musamman kenan kai ga kawunan mu fa sun zo wato sun zo a yaga musu nasu ko kai yare ranga la shankar kai kai na wallahi ta yi wuya <laughs> kana malaysia ne ko kana mai laban me yasa ka ce haka saboda na ji aljihun ka ba ko ai ai da masana hannun ka yasa na cire komai daga aljihuna kun ga laifi na ka lura zuwan ka malaysia nan ka dada wayo kana ji yan sandan malaysia sun kama ka ne suka miko ka wani bai zaka a'a ina babban jami'i ne ya zo daga can ya zo domin ya ganka eh. na zo dauke ka ne mu tafi tare to shi me yasa ya turo ka guri na ai ni nan leƙen asirin sa ne a malaysia to amma ni me yasa yake so ya ganni ni ban gane wani ga zaka je ko bala ka je to to amma wai kada za ku ce mutum yalla bai <laughs> garin haɗin na zo da shi barka da yalla bai akwai ke sake sai da yau akan ka zan sa a share su amma za ka taimaka wa 'yan sanda to yalla bai me za a yi muna so ka yi kamar kai ne wani eh, kamar ya kenan kamar wa kenan yalla bai kamar wannan kai wani na ma hankali kuke so ku yi wannan aini ne kun yi amfani da na'ura kun canza min kaya kai ya ka ganni Kai tunanin kawai a ta kashi ba shi yake kama da kai ba kai yake kama da shi. Kai dan sane ne shi kuma babban uban daba ne. Ban gane bayanin ba. Zai ma sauran bayanin. Ba kai bane. Billa ta da mamamai sayar da makamai safarar miyagun kwayoyi kashe-kashe ta'addanci duk faɗin duniya. Mai gida. A gurbin tantirin mai laifi haka za ku sani idan haka kashe ni fa. A'a. A can Malaysia yana da a cikin sirri ba wanda ya sani. kenan an kulle shi a kurkuku ne labai dole ka maye gurbin billa. za ka nemo min duka bayanan da nake nema sannan ka taimake ni wurin kama yaransa da kuma uban gidansa ya labai wannan abu yana min kamar fim din James Bond ta yasa zan dan dawo kamar sa kai dai kada ka damu to zan kula da wannan kai maimakon mata duka rayuwarka a kurkuku ka gyara zaman rayuwarka mana ka yi tunanin basira yalla bai yana da mutum biyu wanda suka dogara da ni lakshmi da srinu iyayensa sun mutu ne yayin da wuta ta kama bukar su ni kuma na dauki nauyin sai na mai da su injiniya da likita to yanzu da wani abu ya same ni duk bar min wannan kai dai kawai ka dawo billa daga nan za mu je Hyderabad yalla bai gaskiya ba zan iya shiga makaranta in yi karatu ba gaskiya makaranta tana da kyau. Na sa sa a wannan makarantar ne inda 'yata take karatu. Yanzu ya zama wakiya na sa zama injiniya da kuma likita. kamar yadda na gaya ma har gurin kwanan yara akwai yara akwai gurin kwanan yara kaga sai su zauna tare da cinnai ko eh mun zama abokai na dauka ku manyan mutane ne ashe manyan mutane ne masu manyan zukata mai gida zan yi da abin da kake so ranga ka sa ranka daga yau ka zama billa horarwa horarwa na me faranta takobi konfu hawa doki karka cika mana su da Allah zan koya ga targa ya zo ranga za ka iya gaya mu duka na wani a nan <laughs> wato shirin kashi na ake yi gaya min na ce a ɗaya biyu uku hudu biyar shida kai na kirgawa inda yana ba bukata rodika saba'in da shida kofofi shida tagogi sha takwas to inda billa ne sai ya gaya maka yi adadin bulalukan da suke nan gurin kwarai billa kenan banza kawai gaja zai iya faɗan haka amma zai iya cewa mai gida na da lalita kuma tana ɗauke da rufi dubu goma da ɗari shida sannan akwai wata ɗan yaro a ciki sannan da wasu katuna na kuɗi ba zai iya faɗa ba ya haƙuri ya laɓai na sa ta ne don misali na kowa yana da baiwarsa ranga lallai ka manta da cewa kai ne ranga daga yau kai billa ne kuma ba wanda zai umarce ka kai ne mai gidan kanka lokacin <laughs> lokacin yayi gudu karin labanza yalla bai na tashi kada ka saurari kowa kada ka yarda da kowa murya daga zuciyarka ita ake kira mafaɗa da wannan murya kaɗai za ka yadda mm. mm. ban zanen iska tiger. sai ka koyi salon yaudara sannan ka gano su ke yaudarar ka dole za ka yi kisa kada kuma ka bari a kama ka sashen da na fi so kenan a duk cikin horo na hmm, aha wai don muna bukatar wannan guje-gujen shiga sada a amalishe da duk wannan horo a madadin ni'ima haka kai zaman ka yi mana ka ji daɗi idan ban yi adalci ba kuwa ta da kuma aikin da aka ɗauke ni a kai ba zan iya cin abinci ba mai gida ina so ka raka ni zaben kayan sarkoki domin ba da kai ba ba zan iya zaɓa haba malama dan Allah bani damar da zan biya karramawar da aka yi min ki gaya mai gida ya kawo da kansa na awa ɗaya yau da daddare ni kuma yau duk kayan sarkokin garin nan sai sun cika miki gida yau daga nan sai ki zaɓa dan Allah yana roƙon ku ku bani dama in gwada basira ta dan Allah a nema min izini daga mai gida dan Allah mai gida a bar shi ya gwada basirar mm, mm, mm. dama kawai yake bukata ai kuma na rana ɗaya ne kawai zo mu je janaki ki nutsu mana kai latin minti ɗaya billahi yana da kyakkyawan sani akan kowane makami a duniyan nan kai ma dole ka sani gashi da seti Mm-hmm. Bond, James Bond. Ka mai da hankalin ka wurin seti. Wannan ai ba wani abu na sha harbin balan-balan. Kai ta ramin da mai gida harba shi ma ta ya wuce. Hmm? Wata ta nan kenan ya sai kwana ya ta can ko? Yalla bai ji ba bacci yake yi. Wayo. Yawa. kuma ya kamata ka lagaci komai akan na'ura wannan madauki ne za ka iya ɗaukar muhimman bayanai a cikinsa yanzu aiki ɗaya ne kare rage min na kai billa ƙasar malaysia zuwa hannun 'yan sandan gari yaushe ka zo yin labai da safiyar yau yan labai jami'in 'yan sandan ƙasa da ƙasa wato dramidra ya zo yana neman ka ga shan yana jira wai so yake son me kace a hyderabad yana da tambayoyi da yawa akan billa da kuma fayil fayil ɗin kes ɗinsa mu kuma mun rasa ansa da zamu bashi Mr. Krishnamurti, ACP reshen manyan laifuka na Hyderabad na ji bayani da yawa akan ka. mu da warhaka. Yawa mu dai. Ka kasance kai ka kirge da kes din Billa. Kuma lalle kana tafiya da shi da kyau. Amma ya kwace maka. Billa mutum ne mai wayo. me yasa yayin da kake kula da wannan kes din ka bar shi ka koma gida kanwar iyali ta ce za ta yi aure aditya baka gaya masa ba ne ni ne babban su da ke saboda haka nauyina ne to nauyinka da ka bari a nan fa akan maganar aure ni ne kadai bana nan ai ragowar hukumar tana nan kuma ga ka kai ma kana nan daga yau wannan kes ya dawo nuna. ina son ka fayil din kes din Mr. Dramendra ni ne ke da kes din billa kuma na yi aiki tukuru a kansa saboda haka ba ruwanka ina nufin mu haɗa gwiwa mu tare dole ne mu kama shi Aditya. Yallaɓai. Ka hada taron manema labarai. To yallaɓai. Ɗaya daga cikin manyan miyagun da duniya take nema, Billa. A cikin mutanen da suke jagorantar neman kama wannan mutumin akwai murti da kuma Dramendra. Dangane da bayanan da suka zo mana, shi Billa, an rasa da shi yayin da yake kokarin sai da wasu makamai. Yayin da ya tsere ana cikin musayan wuta, amma mun samu nasarar kwace tarin makamai wanda waɗannan makamai darajarsu ya kai na kimanin dala miliyan ashirin kuma suna hannun hukuma yalla bai billahi yana raye da kwai na mace bai mutu ba yalla bai yaushe za ku kama shi nan ba da jimawa ba nan mafi kusa za mu kama billa 'yan sandan ƙasa da ƙasa sun shigo muna buƙatar haɗin kan al'umma duk wani wanda ya samu wata masani a kan billa to don allah kada ya kasa a gwiwa ya sanar da hukuma gode sashen iko na 'yan sandan kwalin lampur? wato yana da zazzagan labari a gare ku na ga billa aina an gurbin tan bi sauri ku je yalla bai na'am mun samu masaniya akan billah yana yana haka ne mun kama billa Allah kai hakuri eh tabbas mun kama billa Dr. Rau ya jikin nasa yake da sauki wacin kwakwalwarsa da muka dauka ya gwada shi kwakwalwarsa ta manta abubuwa da yawa da alamu ba zai iya tana abin da ya faru a baya ba ya dawo kamar na gajini kenan me abin yi yanzu ina so na masa tambayoyi ya kamata na masa tambayoyi ba yanzu ba likita yaushe zai dawo daidai eto eh zai iya daukan sati daya ko sati biyu haka tunanin shi nan da minti biyar zai iya dawowa hakan na nufin dole ke na sai mun jira zuwa lokacin ko lalle ya dauke shi zuwa hannun hukuma yan sanda ba za su cuta da billa ba san bai kamata billa yana hannun yan sanda ba devil yana bukatarsa gashi harkar rashid tana da muhimmanci amma billa ne kadai zai iya ya haka ya haka ni zan je in zo da shi zan ɗauko billa taya maza maza yalla bai yau wa shekara aure na oh Allah ya kara maimaito wasu shekarun a yalla bai ba na fata rana irin wannan ta dawowa a garin ya wanda ya faru ido na ganin ido ga tsaro ga komi kuma ga kwakwalan tsaro ta har za su dauke shi abinda mamaki ko ta yaya hakan ta kasance kai ma bai kamata ka faɗa haka ba idan da a ce ko 'yan sanda kun kula yadda ya kamata ga wata karamar gyara mu 'yan sanda dai da a ce mu mai da hankali da san ba zai yiwu ba jama'ar billah su kwace shi daga hannun 'yan sanda ƙasa da ƙasa ina kyauta zaton daga ta gurin sun ji wani bayani idan ba haka babu ta yadda za su kawo mana farmaki har su ɗauke shi wai tukunna tun yaushe kuke tare da aditya tun lokacin da kes billah ya dawo hannuna lallai dole ne fa mu kula kake ta kallo haka kamar ka zo wani sabon guri tsibirinka ne fa gurinka ne nan gurin ka kasa tunawa ne ni ne ranjit galisa maya kaya ba haduwarka da ita ricky mark brittany steve baka tuna kowa ba billa ni ma baka tuna ni ba amma ko mutanen da ka kashe ma baka tuna ba minti daya billa devil ne waye shi ni kaina ban san ni waye ba shi wannan mutumin waye wane ne shi mai gidanmu ne devil don allah ka yi magana hello ya dai billa ya kace na ji daɗin dawowarka komi zai dawo daidai ka huta har yanzu kana da sauran lokaci akan harkar da shi bayan wannan harka kuma za mu matsa daga nan na ji Bella. Ina son na huta. Ni ban san ni wane ne ba. Ina buƙatar hutu. Kada ki damu. A bar shi samu hutun. Gaskiya 'yan mata nan zafafa ne. Ina so na huta. kai amma dai ta wata fuskar rayuwar akwai daɗi sai dai hadarurrukan da suke ciki ne da firgicin farmakin da za a iya kawo ma kowane lokaci har na tsawon wani lokaci zan kasance cikin wannan waƙiya gaba ɗaya wancan tsohon shi ya ni a cikin wannan bala'i woyi Allah! Ayyalla bai, ya aka ka zo nan? Ya ka ta billa. Kamar shan ice cream ne, akan yashi mai zafi yayin da ba slipa a kafanka. Mm. amma sun amince da kai a matsayin billa kwarai ma kuwa kana ganin lisa sai kokarin cucu mun kai take yi ko ban da ake zan shiga sai kaga tana so ta bi ni sai kuma maya na farko kenan na fara soyayya da ɗabi'a ba aljihu ba na'am na'am fara gunda zancen zancan na yi magana da devil yaushe kuma ina ai ba mu haɗu ba a waya ne dama muka yi magana da shi fa za mu iso nan na ramin awa hmm. wannan shine lokacin da ya dace billa tunaninsa ya dawo masa nan gaba idan kuka sake magana da su ka kira na a waya a taya nan nawa zai dawo a taya da ka rasa shi a ta haka zai dawo bella za mu iya tafiya eh jira na minti biyar to yanzu ta za ka tafi kenan ga mutane na a waje suna jira yalla bai yalla bai yalla bai yalla bai yalla ta yaya ɓace haka yalla bai lallai wannan ma ai na haɗari Billah, Rashid fa yana ta kiran waya. in ba kai ba ba zai magana da kowa ba waye Rashid din mutum ne mai muhimmanci muna da babbar harka da shi bai da labarin matsalar da ka samu ka dan masa dabaru gashi ku yi magana hello dan wa Rashid <clears throat> ya dai zaki billa. ya kake kalau gaskiya an jima sosai raban da ji muryarka gobe-goben nan zan turo jimi ya zo da sakon farko kayanka suna shirye kwarai to a turo su a kwanan watan da muka tsayar zan iya ai na san ka sosai a huta gajiya to madalla dai ka je kuwa lampur wasu kaya ne wai da kyau billa ka tafi da shi daidai ranjit no tsawon shekara nawa na san lisa wai billa har yanzu ka gagara tunani shekara hudu muna tare baka san yadda nake son ka ba wato ragowar billa ce ta tsawon shekara hudu mm, ba na son ta mm. mayafa ana gobe za ka ɓata ta zo mm, ta wace billah da Allah ka kula za mu haɗu da jimi ne wato yaran rashid yana da haɗari kuma da kai kaɗai zai magana ka dai san yadda za ka tafiyar da shi shin ka ga wani sauyi ne a tare da ni a'a shi ma ba zai gani ba Hey, billah mutum na kwana biyu kana lafiya ya al'amura ne Hey, billah nawa lafiya ya dai billah ka sauya fa ka ba canza billa ya aka yi haka billa ka sauya fa ina naushin ne mai gida ina naushin eh billa ne tabbas billa ne wannan naushi akwai karfi a ah, rashid ya aiko da sakon farko gashi nan a ina billa kawai kayare za su iso akan lokaci ko zan iya murna da farin ciki ざむじです。と、と。むじ。بالله مي سوري ما بنا yanzu na tuna da komi tunanina da ya gudu ya dawo na dawo hello madam ranga ne yake magana a ranga ya kake <laughs> ina nan lafiya ya yara na suke ka yanzu sun dawo yara na ga su ku yi magana sanni yaya muna nan lafiya muna jin daɗi <laughs> kuma muna karatu sosai kuma da wasa sosai ba ya kake ai in gaya miki ina na ina ta kodumo ina rayuwa kamar sarki barin gudu sai an jima hey. Eh. duk lokacin da sarki bayanan ni ne sarki sarki sarki sarki sarki bila duk lokacin da billa bayanan sai ranga ya yi ta casin sa amma kana ganin billa ya gama dawowa daidai kwarai tabbas tunaninsa ya dawo dingiri dingiri oh. maka abin shan da ka fi so a'a sai na iyo tukunna hmm? har yanzu yana abu wani iri kuma gashi yana cewa tunaninsa ya dawo kada ki damu a sannu a sannu zai gama dawowa komi na tuna da shi ba abinda da mutuna ba baya baya baya na ce muku ba abin da ban ba ina sanar da komi komi da komi to ayi kenan billah za mu kai wa mutanen kebin hoda ta ringit miliyan daya cikakkun bayanai suna kan na'ura mark muje me haka ranjit wani ya canza kalmar budewa yayin da bana na ai ba wanda yake taba ta ambani da kai ba ba ga shi ba da kyau ina ga kai kuskure ne wurin dannawa za mu je wannan harkalar da kai ne a'a masoyi ka ce tunaninka ya dawo amma ya kamar baka gane ni ba ka manta tsakaninmu ne ko in dawo maka da tunaninka bai kana bacci cikin farin ciki ko ina ofis ina aiki ne to ka ci gaba da aikin ka ni kuma anan ba abin da ba a sani ban bayani me ke faruwa abin da ya faru na kwaso bayanai daga na'urar billa akan billa da dabasa da kuma harƙallasa tare da rashid da kyau yaushe za ka bani ka zo yanzu ka kwana a nan gobe da safe kai karin kumallo sai in baka ma'ajin bayanan ka tafi a banka to man da kai yaushe na san lokacin da za su dauke ni mu fita idan na sani kawai zan gaya ma to shikenan amma baka kula to ta bangare ɗaya lisa ta takura min ta ɗaya bangaren kuma wannan su ɗin ya takura min dare so samu ne in sanya ya shara ta an zauna ina kallon fim ɗin turai washin kana da faifan fim ɗin james bond ne kai <laughs> ba faifan cd ba wayan mata to me amfanin wannan rigar banzan gina Billah, haduwa da Jimmy gobe karfe 11 na safe. ka shirya bayanan tsare-tsaren kenan zan bi ka muje je tare a'a ni kaɗai za ni billa ni ma zan je saboda tsaro to shi kenan za ki iya zuwa za ku iya fita ku kyale ni da Allah kake mutumi na kwana da yawa nawa na gode toya akwai wani sako ne wa rashid duka wasu bayanai suna ciki to yayi kayan zuwa sati mai zuwa ko zan iya to a huta gajiyar billa sai an jima sai mun sake haduwa in mai cewa zan iya ya zamo billa a gare ku banzaye maya mai haka yau za ka mutu ba zan kyale ka ba yau wai tukunna gwada ni kike kiga ko ni bi din gaske ne Allah dama na jira ne tunanin ka ya dawo domin ka san me yasa zan kashe ka ka kashe min yayana Vikram da budurwar Safariya saboda haka ka tuna su iye Allah wannan al'amari ne na tuna baya da daukar fansa kin ga maya batini ne billa almara ne wallahi vikram da priya ban ma san su ba idan ka sadu da su a lahira ka gane su na rantse miki da allah ba ni ne billa ba ki yadda da ni suna na ranga shiru tunakata aje maka miki duk aje makamai yalla bai ka zo a jirgin ruwa a daidai da mota ka zo da cunkoso ya rike na ta suburbuɗe ni sauke makami me yasa kike so ki kashe billa da fara ka gaya mata ba ni ne billa ba domin a gaje take ta kashe ni wannan ba billa bane ranga sunansa to ina billa din yake billa yana hannuna ya samu mummunan rauni a dauki sa da yan sanda na boye shi a wani gurin sirri domin yana gabar mutuwa domin gano asirin billa da kama devil na sa ranga ya yi ba saja a matsayin shine billa shin ke ba ɗaya daga cikin mutanen billa bane ba saja ne na shiga dabarsa ne domin na ɗau sarwa. wannan shi ya sa ka ji zancen nisan ba billa ba ne ranga sunana ga maɗaukin bayanan komi da komi yana cikin nan na gama wannan yin labai bayan mokon nan kada wani ya san wannan ranga ne ba billa ba tun da yanzu ba billa ba amfani na a wurin ah. bacewar ki haka farar ɗaya zai jawo wani zargin kafin yanzu ɗaukar fansa ce ta ajiye ki daga yau kuma taimakon ƙasar ki ce za ta ajiye ki ya kamata ki ba 'yan sanda haɗin kai gaskiya ne tabbas muna buƙatar haɗin kanki amma fa yalla bai kai kafa kafa fa da billa domin fa har ya kubuce na mutu wayo Allah ainihin gaba ɗaya wasu abubuwan ne suka ɗauke min hankali musamman kyan ƙiraki ashe ya ce gaskiya ka yi sa'a da yanzu ka mutu so uku ina kuskuren ka amma ka yi haƙuri kinga kina gani na kinga billa amma ni ba ruwa na wallahi shi yasa ma na fara son ki hmm. eh, wai ke ba sa sari ne haka domin ba zan ji daɗin mu shiga garin Baizak da wannan shigar ba mutane za su miki wani irin kallo me kuma zai kai ni Baizak in hmm, karki ce haka mana idan har devil ya mata kinga ba buƙatar mu a nan gurin kuma kin ga ke baki da kowa ba sai mu koma Baizak mai zama mu ba ni kamar mu ma kike da jarumin film din James Bond wallahi kin gani an sanna matsayin James Bond saboda haka dan Allah kada ki ce min a'a ya kamata mu je shin ta fahimta ko bata fahimta ba wayo Allah yaro ka same ta gaskiya kai wannan fa yayi wasan takobi a gurin jama'a mu kuma soyayya a gare mu za a gano mu ba komai inda ba da wata luti a kamar za ta yi nasara nesa kuwa ku taya za ta cika ɗauka kokawa ake ku bari lisa me haka billa ya kamata mai magana billa dabil ya haɗa wani taro da za a yi duka mutanen sansaninmu me yasa domin rashid zai yi biya na ƙarshe saboda haka za a yi shagali devil ne hello gobe za mu yi harkallan mu ta karshe a malaysia a shangri-la hotel ka gane akwai wata matsala ce da 'yan sanda ba wata matsala a sa'a haka mu haɗu goban to shikenan ranga ka kusa ka gama aikinka yalla bai na kusa komawa bai zak me ga yamu billah zai haɗu da dukkanin abokan harkalarsa daga duk faɗin duniya sannan kuma devil ma zai zo ya kasan haka ya labe da kansa fashi ya kira ni domin ya gaya min cewa akwai zama aina ne a shangri-la hotel na dade ina dakon dama irin wannan saurare ne da kyau hadarin da yake tattare da devil ina so ka cewa ya wuce tunaninka daga hannun sojojin rasha ya samo bama mai irin wanda na'ura ba ta iya gane su kuma zai saida su ne wa rashid idan aka yi amfani da su ina da karfin shafe wasu kasashe daga fuskar duniya domin daidai suke da bom na nukiliya ni dai dan Allah kada ku banko kai kamar irin na yan sandan India ku yi irin na yan sandan Turai haka da sanda za ku shigo sada sada shiru muna shigowa kai da ka zo ta gurina to shikenan yin labai ku dai ku shigo a sadade ku yi aikin ku a sulale mhm. ya kake yin abu haka ne ka canza kaman babillan da na sani da ba gaba ɗaya na kake yi kuma ba saboda ita ba ne wa kenan maya ka faɗa wa makircinta ba na son shirme Billa, ba Shangri-La hotel za mu je ba fa. Park hotel za mu je a Faturajayya. Me yasa? mun samu bayanai 'yan sanda za su je gurin ya aka yi ka sani haba billah wani motsi 'yan sanda ne ba mu sani ba waye canza devilman me yasa ba sanar da ni ba Shi shine ai nake sanar da kai wajenka. yalla bai kada ku je shangri-la hotel an canza guri me yasa zuwa ina park hotel a patrujayya me yasa can saboda sun san da zuwan ku akwai dan liki asirin devil a cikin ku da fara a fara gano wane ne ni kuma zan ji nan kafin nan ba komai maganar ka ai wane ne kai ka gaya mun haka kai ta ƙin kusanta ta a gare ka tun daga nan na fara zargin ko kai ba billa ba ne waye kai lisa dan allah dan allah kar ka zo kusa da ni lisa dan allah ki tsaya ki ka rabu da ni lisa ki saurara lisa Nafisa ba da gangan ya faru ba tsotsayi ne ki gafarce ni Meio Paulo.